yin zanga-zanga girka kungiya yin tarurruka gudanar da ayiri su ne hakkokin ɗan adam yanci ne da dokokin ƙasar niger suke karewa sai dai kuma masu zanga-zangar da masu hakkin kiyaye dokar ba sa yin shi kama yadda ya kamata kamar yadda jibril abarshi shugaban kungiyar da ke kare hakkin ɗan adam ya shaida muna idan na ɗauki ƙudiri na talatin da biyu na kundin tsarin mulki yana cewa gwamnati ta baiwa jama'a yanci na tarurruka da kuma shirin gwano bisa tsari da doka ta gindaya. Wani ka'idodi ne doka ta gindaya kuma kan wane ne suka rataya? Ka'idodin da aka gindaya ta ɗora waɗanda suke son aiwatar da shirin gwano. Hukumomi da ke kula da wannan 'yanci su ba su dama ta hanyar ba su izini daga hukumomi na gari kowane lokaci da suka tinkari dokar kundin tsarin mulki. Su tuna suna cike da aniyar da suka ɗauka wanda shugaban ƙasa ya ɗora musu. su Hana wannan 'yanci tamkar taɓa kundin tsarin mulki ne, wanda shugaban ƙasa shine sahun gaba na yin biyayya. Su kuma masu jerin gwanon su tabbatar da cewa jerin gwanon yana tafiya cikin girmama doka, musamman lokacin da masu zanga-zanga suka harma kayan gwamnati nan sun saba dokar kundin tsarin mulki na kare kayan ƙasa. Kenan dai a Niger ba a kiyaye 'yancin yin zanga-zanga. shine ake la'akari da shi don haka aka ce kowa ya dace ya tsaya a gurinsa hukumomi su san da cewa doka ba ta hana jerin gwano ba amma ya dace su kiyaye na gudanar da jerin gwano a cikin walwala da kuma tsanaki su kuma masu zanga-zangar su tabbatar sun yi aiki da 'yanci na zanga-zangar ba tare da sun tsallaka hurumin da doka ta ƙayyade musu ba shine abin nufi mun ga misali ba da dadewa ba a faransa masu masu zanga-zanga sun huce gurin da ya kamata su tsaya. Ba wai jama'an tsaro suna son buge-buge ne ba. A'a, akwai masu buge-buge da suka shiga cikin wannan zanga-zanga. Amma duka da haka an baiwa jama'a damar yin shirin gwanon. Amma an ɗauki matakai na rage ratse na sakin hanya. Eh,